an a'afiba alal jurhi sirqatan wa ana muhrimun Imam Malik rahimahullah ainihin yana kyaman ɗaure rauni da kyalle in ɗaure rauni na da kyalle wa ana muhrimun kala lam yakun yakrahu ai bai kasance yana kyaman sa ba baya kin wannan idan kanar bihi jira har dai yana da raunuka har yana da yana da rauni wa kana yara alaihi amma yana gani alaihi idan fa'ala zalika al an sa ta waje ba kan sa an ga wannan qultu ara'aita al-muhrima wancan magana ta tare wannan kuma wata ce wani labari bai harama ne idan a sabara sahu in ya ɗauke kansa min su ɗa'in daga zazzabi lokaci kan mutum yana ciwon yin tafke shi kan ɗan samu sauki don lokaci aka kan tasa hannun kama ka rike za ga mutum yana ciwon kai yana rike can duwan da gana zama ya ya yi haka da masana hakan nan ko bai faɗi ba kawai jirahi ko raunuka, wanda mutane galibin suna zaune da sun kafa kula a lokaci ba ka san yayin da za ka rike ba za ka je kan nan yayi zau zau zau zau sai ka manta ma kana gaban jama'a a rike gam haka je dan sauki ruwa a su kan sa abu su daure su tanke akwai wani irin wani rawani na mutum duka ma da dan koro-koro idan ka ɗaura shi ka kamar da ka ke kan yake da ka ke kan yake هل عليه الفدية في قول مالك قال نعم قلت فإن عصب على رأسه من صدائي أو Ni ya أولي kansa saboda ciwo wannan na zazzabi ne ko me za a kira shi ko rauni aw asaba ala shay'in ko ya kore wani abu in kasabihi min jarhi aw jirahi أكان عليه في ذلك الفدية في قول مالك قال نعم أيضا كان خرناجم ومجراهم خرناجم ai kaga shi ma jam'i da jirhin ɗaya jirahin da yawa kurrajin jirhu na shi ma kamar irin wanda ake fasawa ana cire wani abu قلت فقلت والجسد والرأس عند مالك سواء قال نعم jiki da kai a wurin maliki ɗaya na yake yi kulto ara aika in asaba ala ba'adu jasabi idan mutum ya tsaure fashi daga jikinsa min ghairi illa kawai ya daure kala عليه الفدية فانسا وجب أسانسا أيضا عند مالك ba ce ainihin za a nunka masa ba zai yi kansa kaman kowa kola wayar sadidi ma sha'a zai yi kansa da abun da ga dama in sha'a bi amin. wa in sha'a bi shiyamin wa in sha'a inusoki. Kuntu, wa haza kaulo malik shi wannan maganan maganan malik ne? Kalana, maganan shi ne. To, kulti yana yi harahayin zai yi tsada. Kaya ya tashi. Dana tashi, wa mun tsaya